Jimlar 'yan takara biyar ne ke fafata a zaben fidda gwani na takarar kujerar gwamnan jigawa da jam'iyyar PDP ke yi a yau Lahadi. 'Yan takarar sun hada da Malam Aminu Ibrahim Ringim da, da gwamnan farar hula na farko a jihar Jigawa barista Ali Sa'ad Birnin Kudu da Alhaji Dalla da Auyo da Tijjani Gaya Kiyawa da kuma Honorable Adam Ahmed Sarawa tsohon shugaban majalisar dokoki ta Jigawa. adadin wakilai masu jefa ƙuri'a kimanin dubu uku ne za su kaɗa ƙuri'a a zaben da suka fito daga ƙananan hukumomi ashirin da bakwai na jigawa kuma tuni suka hallara a filin ƙwallon kafa da ke birnin dutsen jihar jigawa a cewar shugaban pdp na jigawa alhaji salisu mamuda jihar jigawa da dunarsa kai allah da jam'iyyar pdp ne ta jigawa Jimlatan wakilai nawa ne za su kaɗa ƙuri'a a zaben? Allah sun kai mutum za mu mana a batun da hankali kuma da da Allah an da kowa zai su a ɗaya jam'iyyar PDP ta fito za ta yi adalci a wani harkar insha A jam'iyyar APC kuwa gwamna Badar Abubakar ne ke karawa da Famasi Ubala Hashim a zaben da ke gudana a ƙarƙashin tsarin 'yar tinke wadda ake yi a dukkanin akwatunan jihar fiye da dubu uku. har yanzu dai ba a kai ga fara samun sakamakon zaben ba a matakin akwati. A Kano kuwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ne shi kadai ke takarar neman APC ta bashi ta cikin tsayawa takarar gwamna. Sai dai babu fitowar mutane sosai a wasu daga cikin cibiyoyin kada ƙuri'a yayin da kuma a wasu mazaɓin ba a fito da wuri ba. A ɗaya hannun kuma tun kimanin karfe ɗaya rana ne aka fitar da sakamakon zaɓe a wasu cibiyoyin zaɓe da ke sassan birnin Kano da kewaye. a hannun guda kuma uwar jam'iyyar pdp ta ƙasa ta dakatar da gudanar da zaben fidda guni na gwamna a jihohin Legas da imo da kuma nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to daga jihar kano bari mu je bauchi da gombe mu je kuma wainar da ake toyawa a can tattaunawa da shi ta wayar tarho shugaban jam'iyyar apc a bauchi uba nana ya tabbatar mini cewa ana jiran isowar sauran jami'an zaɓe daga abuja eh akwai wanda suke so akwai kuma wanda suke tafe amma kamar misalin karfe nawa ne za a fara a editor suna suna suna suna suna gama isuwa shi kenan kawai dama can word word da ya set ko ina mu ya set kawai dama muna muna muna jiran su kama su gama isuwa ne shi kenan to babu da wata matsala a babu ba ba matsala amma dan da aka samu kawai ta dan da ne da kawai da delivery ta yi shi ne aka samu zuwa amma suna da insha Allah so any moment suna isuwa kawai shi kenan dan jinkiri da aka samu na abin nan rabon kayayyakin aiki ne amma an kammala wanda kuma suna tafi eh, any moment ba kowane lokaci za su yi isowa so suna iya isowa shikenan wakilin masu a ganin hukumi za su je su wanda suke ganin hukumi illa kawai na kira da ga mutanen mu akan cewa su dan ƙara hakuri dan takaitacce. to sai dai kuma na yi hira da wasu mutane guda biyu daga karamar hukumar misau a yayin da wani ke cewa an yi zaɓe ɗaya gudan kuwa cewa yi ƙarya ne ba a yi zaɓe ba. a ranka yi mun fara wani wajen ma gama. za a yi ba kayan aiki ne an kawo kayan aiki tun yau ranka yi dai shugaban jami'a ko ya gaya mun yace ma ba isar da kayan aiki ba tukunna shi uba na shi yake gaya mun wannan bayani yanzu an murna zabe ranka yi a wani da zabe kenan zaben da babu officials zabe na Allah da Annabi layi aka yi ana dirga daya baya biyu uku Kariya yake yi ba a yi zabe a mai ba a to gashi nan jama'a suna nan a tare a stadium ana cewa an daga zaben sun gida fita su bar gurin haka ne satan ana iya irin wannan yaƙi cikin zambacin aminci a ce muku an daga sai kun tafi a zo a yi ana irin wannan amma dai jama'a suna nan ba su tafi ba har yanzu haka to abin da ake ciki dai masu ai ba su zo ba na yi kuma magana da su a abuja ba su taso sun zo ba Dr. Ibrahim Yakubu Lame na daga cikin 'yan takarar kujerar gwamna. ya yi zargin a wasu wuraren sun gudanar da zaɓe duk da kasancewar jami'an da ake jira daga abuja ba su iso ba to abin da ake ciki yi masu ai ba su zo ba na yi kuma magana da su a abuja ba su taso sun zo ba amma a nan mutanen gwamnati suna ta tarawa suna zaɓe suna tara mutane suna kirgawa suna yari results mene matsayin ku akan wannan abu akwai cin da za su zo daga national ba su zo ba ko ba a zama da mu an ce mu ɗan takara an gaya mana ga inda za a yi zaɓen nan ba ba a gaya mana ba ku saboda haka ya za a yi a yi zaɓe kawai haka ku tashi kawai da safe ku ɗebi mutane ku tura su da shugaban da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan sausa ba saboda wani wanda shi ma ɗan takara ne. sai dai a jihar gombe tuni an fara gudanar da tantance wakilan da za su gudanar da zaben a gefe guda kuma jam'iyyar pdp ta adawa jihar bauchin tana gudanar da nata zaben a yanzu haka a hotel ɗin zaranda ta yin amfani da wakilai abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Mota daga a cikin turɗa, domin za ka mun ka turata, domin maka